kullum muna shan wahala a kan wannan business ɗin amma yana fifita na Allah a kan gaskiya ya kamata wani abu haba alai sani me yasa kake da dama wuri ne kwantar da hankalin in dai alhaji zai rike alhaji na Allah hannu bibi to sannu sannu za a gansa a hannu Allah ko wallahi ba ah. ba dai dan adam bane ba ku dai kawai ku sha kuɗin ku muna nan za ku ga abin da zai faru Allah ku rayuwa gaskiya ne magana da Alhaji Sani ya faɗa domin ko ba komai ba riga zama da alaji kafin na Allah bai dace a ce gardi kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi ba ana ta ya haka nake gani ko magana haka ya ka gani Alhaji wani. wannan magana ta gani Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum

ba zan ba ta irin kwa kiran mu tsakar daren nan kuma sannan ka zo ka rinka mana ta magana <laughs> na zo ne so nuna muku shi ne ina so nuna muku ɓaci na bisa ga yadda kuke rike mu harkokin kasuwanci kuma ban ji daɗi ba yadda kuke rike mu dukiya ta in ban da mutum ɗaya alhaji na Allah saboda haka daga yau na naɗa shi jiran manaja ko kuma za ku zama ƙananan manajoji a na fatan kowa ku ci abin da nake nufi a zai je ruwa ya kai shi za mu maganin matsiyaci zai gaskiya wata gashi. Gaskiya kam, na gaba sai na

haba da tsari a cika alkawari ba al'ada ce ta tura ba al'ada ce ta musulunci wani kima kai magana to ba tare da bata lokaci ba hmm. kun ga dai abin da faru kwarai babu wani abin yi illa mu canza halayenmu mu tafi da dukiya alaji yadda ta kamata mu kwantar da kanmu ta haka za mu samu shiga wajen abinci Ha, zama na mutum ko wannan ai gurgur shawara ce alai sani duk wannan ba shi bane abin yi Haba, alai ka biyo kar ka zama jemage mana ka can baka nan la ilaha illa ba zan ku zama ba ina ganin abin da ya tafi dacewa shi ne. mu san ta hanyar da za mu bi domin mu shiga gaban alaji na Allah idan muka yi haka kuma ina fatan dukkanin mu kowa zai amince cewa duk wanda ya fi nasara ya samu nasara akan wannan al'amari to mu amince shi ne shugaban don ina ganin wannan shi ne mafita kawai haka za a yi magana ka dinga kawo imani cikin wannan al'amari duk bai taso ba ƙwarai ina ganin haka ya kamata amma da kana kawo wata shawara mara amfani to shikenan ba wani abu ko kai ba amma da ana gabas kana yamma idan kuma ka fi son ka zaɗi da zuwa kwatano ka biyo ta ujili yana kama kama jifa ba a cika mai mota da ya shi assalamu alaikum alaikum assalam aiki ne Allah ya lissafi ne ka san aiki Allah a cikin harkar da aka ce wato kasuwa sai hakuri kawai sabon madarar nan tana tafiya A'a, alhamdulillah ai tana tafiya kuma daman wato bai da Allah abin da san zo wajen ka na'am ka san shi yadda kasuwanci ke tafiya abin faɗan a cizan ne a kusa haka wato a da Allah ina so ne kara madar na akalla kamar katan dari amma wato in an tashi da safin bayani ina gaba ta karanta da sai ba ban gane eh wato abinda nake nufi kaga idan baka rubuta nasib ba aka bani katan da ke misali ai kaga ko da wani abu zai biyo baya in na je na zauna na shigar da ita in aka zo daga baya aka tashi da lissafi ai za ka iya shirya kamar a ɗauka cewa tafi hamsin ka bani dan ana bashi abin da aka samu sai ka saka aljiwanka ai masauda amma ka ban kunya kai daga naɗa wannan mukami mutum ya ɗauko amana ya bani kawai saboda an bani matsayin ganar manajan mai Kuma ka taimaka min gama lafiya kai kana matsayin tsohon dila na wannan kamfani kai ya kamata a ce ka zo an haɗa baki da kai an wato shi gina ƙarshen an zo an sallame ni an ci gari da ni kenan na kama kuturin bawa an sha wuyar kafa samun kuɗin nan kuma yanzu an zo an kama kamfani ni a haɗa baki da ni a cutar da alhaji abubakar ko a dama ba Allah wallahi wannan ba za ta yi ba ka yi karin magana ta karshe na biyu ka tashi ka fita madara ma ko da kudin ka na ba su yamma a'a to ai kai da Allah kaga wallahi rogon bai ba za ka tafi ko ka inda yake gaisuwa tare da korafi saboda bayan samun sabon mukamin da kai ba kama manta da mu gaba daya ko ziyara ba kama mana ba <laughs> Allah sarki eh yawwa na gode na gode haka nake so wallahi ina sauraron ka <laughs> to sai an zuwa <laughs> Chega aí, Zu. su zawa da na gode ka ga ne ko wallahi ka ga ne habba wa abubuwan ne ya gari alhamdulillah ya kaba ya bada to alhamdulillah san ban san ta wallahi tun da nake dan abin nan dai a gida na ta fama da yan kasuwa wannan yazo a rubuta yan boys wannan yazo ba a bashi rasidu ga shi nan dai rijo habba wa kaga san abin sai da haka wallahi yana yana zalai kabe wallahi da wasu da Allah ya dauke yayi ai garin gudu a hama hama alin Allah daga zuwa bari da kuma abin dago to da gode ai sai ni manya manya yan kasuwa wow it's getting late bari ya fara ai kasuwanci da ni a'a Yeah. Anna, I say don zurin gidajen koyon sanyi wala yani. an zurin gidajen ya kuma gani da wannan bayanin to ya za a yi to bismillah okay thank you yana na gode wallahi ah ka san ban da ci ma sai tuba wallahi Allah ya ko sun sa abinci abinci ba da aka ofis na tasu nuna wannan hayaniya wani ya ce kaza wani ya ce kaza na kasa ci abinci a harkokin ba abinda wadariya ba ta irin surutu ba na cin abinci ba ina ba da ko ina gaskiya kamar ka rinka kuka wallahi tallahi wani sa'in ta ko ni ko alayhi kabiru ko alayhi wanda ai kaka rinka wani aikin ya rage ma yes da ya ga harkokin sun ma yawa harkokin sun yawa wallahi matan ah, eh, ya maganar wannan ta nake so mazancen nan magana abuja a abuja ga ah, san ni ba safai na kan so a ce an tura na wajen maganar information din nan <laughs> barai barai to shi yasa dama nake so in mazancen mm. dan watan akwai ah, wannan eh, me sunan shi ne ne a njoko yake da suna ko eh, <laughs> ka ni nasu ne mm. ban cika <laughs> abin nan ba rikewa ba amma wannan ya nuna ha Allah manyan kafa a wannan hamuna kokari mu wai ta masu watsa suke cewa mai babban dan kasuwa kamar wani sarki Assalamu alaikum. Zariya. badariya <laughs> yau ko an samu sallama ba za a yi ba to ai fushin fari ba da ki ba ne kin ga jiyo ki ji to ai sai ka faɗa abokina kuma abokin sana'a alhaji sani kwana biyu ban je gidansa ba saboda haka ya gayyace ni dina gidansa ba wani abu ba ne saboda kai ba ka da gida ba to yanzu dai Allah ba da hakuri shi kenan kin hakuri ta yi hakuri ba ka aiki ba sai dan yi gani samu mulwa eh, a gari a zargin Allah fata Allah na Allah doktor ka zo yanzu yanzu ba yanda yake Explore your world. At its height, the Inca capital city of Cusco was I yi kofi din na ma da gwamnati ko da shan shayi mai ta kiwon

ce za shi kana kan hanyar tafiya amma ina so mu zauna mu dan tattauna kaɗan akan harkar gida yanzu ka duba ka ga yadda yaran nan suka taso su maza ya kamata a ce kan harkokinka duk ka tsora su sun san yadda kake yi saboda in kai ne yau ba kai ne gobe ba kuma su ya kawo alhaji ma nan ka a ce ban da haƙuri ne amma saboda allah a ce komai sai bari ai ya kamata yaran na dora su kan harkar kasuwa yanzu za ka yi tafiya a ce komai sai dai mu karbi wani abu na allah yanzu da 'ya'yanmu ne fa kan harkar kasuwa gaskiya ne a mulki komai a ce sai dai mu karba gun na Allah komai kin ji fa ne kuɗi ma a hannun na Allah za mu karba daman na san magana kuwa ta wuce akan maganar na Allah ba in kun manta ni ba zan manta ba lokacin da barayi suka tare mu a daji inda ba dan Allah ya masa nisan kwana ba ba na son sake jin wani zance a kan irin wannan kun ji ko? mun ji ina ji a ko? ana kiyaye kai kwanci su zaman gida duk yan uwanka na gida amma kai ka tashi ka fita yawo Thank you. kuɗi ma a tuna ibarar ta ba za ka kuma ya желание الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملوا وعليكم السلام هذه والله ne na kamilu a kwance da dukun ba to me yasa ne shi wallahi ni ma shigowa ne sai da shi inna lillahi wa inna ilaihi ai ya rasu kamilu inna lillahi wa inna ilaihi da shirin ki, zan na zo ne ke ɗaya a nan muna wasa muna dariya muna raha to ga wasiya zan gaya mu. tunda kun kawo ƙarfi ku yi ƙoƙarin alhaji ya daga tafiyan nan ku samu ya ɗaɗɗura ku a kan lamarinsa yadda yake dama da sauran mutane kuma ya dama da ku ko ba haka ba jiya bilki gaskiya musamman ma ku mazan ya kamata in alhaji ya dawo ku tsaya tsayin daka duk yadda za ku ma kuma za mu yi magana ya dora ku kan harkar kasuwanci maimakon komai sai dai ku dinga zuwa gurin yaransa ku nema an mai da ku sai ka ce baro ne wannan abu yana ce min tuwo a ƙwarya gaske mm-hmm. sai ka ce ba 'ya'yansa ba sai bare mm-hmm. sai bare ko kuma ba za ku yi zuciya ba haka ne hajiya kun so sa mana inda yake mana kai-kai. kuma a gaskiya maganar da kika faɗa daman tana damu saboda alhaji yaran nan nasu sun riga sun mallake shi baya jin magana kowa in ba ta su ba musamman wannan na Allah kin ga wannan na Allah ba wata magana wadda yake alhaji zai faɗa in ba tare da yin shawara da shi ba mu da muke ƴaƴansa amma alhaji ba zai nemi mu da wata magana abin nan yana damu na. da Allah rufe min bakinka su ba nema suka yi suka samu ba har ka iya cewa sun magance sun tare sun kai ka zo ka nemi kuɗin ka ce za ka gurin malaman ka gaba a baka ba ai da ka zo ka nema ɗin da kayin kai ma mm, mama abin da ƙanshin gaskiya a ciki yanzu idan mu mun yi magana an ce ba mu gama makaranta ba shi da ya gama a sakan mai kuɗi amma kai kuma da dai gashi nan mu ba a bamu ba shi ba a bashi ba idan shi ba shi da dabarar kansa ku da dabarar ku ba sai ku san yadda za ku yi ku yi alhaji dabarar ba hmm? ya samu ya dora ku kan harkar kasuwancin sai kuma ku ku zuba mai ido kuna kallon sa sannan kuma ku kawo um, ku dinga kawo cewa um, um, shi ma sa da kanshin arziki to dama mu mata me mu ci ku yayan maza ai kuya kamata ku kwato mana yancin tunda in kun samu abin nan karuwar ku ce karuwar mu ce ku ne maza ku ne za ku fita kudin dinga sana'a mu mata da zaman gida aka samu gaskiya ni babu ne na damu na yanzu ga tun ban ga da an sai min mota ga ado ina da babar an sai min babu amma mu ko cikin nawa an isa sai min halayya ki sai min babu fi Allah ya mara rahama Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu Allah ya tsara mu Allah ya zuban ubangiji Allah ya gafarta musu amin Allah ya an ce dai ƙarshen tuka ciki duk raikwa to saboda haka ni na iya na, kuma ƙoƙarin da na yi ba ga abin da ya jawo saboda haka yanzu na zuwa sarauta Allah ido kawai sai yadda na lafiya kasance to sani ai ka san dama ubangiji ya ce kulla nafsin zaikatul maut wannan mutuwa ba kai ɗaya aka yi ba kuma ga baki daya aka yi mana amma ina ganin wannan mutuwa ai ba ta samu zuwa abin da muke shirin yi ba ni dai abin da nake so ku bani da alaji na Allah kawai ni da abin da haka mutumin da ya ah, zo Kabiru a za ka shirya ka tafi kuturu akwai wata motsa eh, kifa da aka saya ka tabbatar cewa ka shigo da ita sirri ka gane ku kai kuma sani na ka tashi yanzu ka tafi abuja akwai import license saboda ka kokari ga minista ka tabbatar kuma ka kawai import license din nan ka zo da shi a wani ka shirya yanzu maza ka je airport akwai kayan da suka zo saboda aka duka tarihin da kasan za ku yi da custom ka tabbatar ka yi clearin din kayan nan da na kai su waya house yawa alayi na allah akwai abin ke so ka yi zan je in kinsa na fito zan baka cin na miliyan biyu ka je ka yi kashin ɗinsu za mu tafiya da kai za mu je london to eh. to malam

ce ko ba mun abu ka sallama ba irin wannan durowa haka sai ka ce aljan da ce ina boss <laughs> shi ogan nan dil priority Santiago. da na bayanin da nake da shi wani dil ne kwakwara na tuhon muku da shi akwai wani bawan Allah tare muke aiki da shi sunansa alhaji na Allah abinda nake so da ku kuɗi ne zai je banki ya ansu kuma kuɗi ne masu tarin yawa amma ni abin nake so da ku ba na son a taɓa shi ko kaɗan ko ƙwarza ne kai a kar'ai a dai buɗe inda ya aje kuɗin a anshe kuɗin a bar shi tafi ba tare da an mai komai ba idan kuka yi min wannan kun gama biya na shine bayaninka wannan shine to a cikin abin da za a karba menene na muka san a ciki ai duk abin da ku an shi naku ne ni na gode wa ubangiji da abin da nake da shi duk abin da ku samu a hannunsa naku ne kuma bayan wannan ma ba a baku haka ba bari a baku abin da za ku dan sha ruwa tukuna da wannan da wancan halak malak yayi daidai yanzu abin da muke bukata kai mana bayanin hanyar da za mu bi mu tare shi dama abin da zan muku bayani kenan yanzu yan garas kuke wani ɓata lokaci ma kuke wani kwakwai kun kwallon ne ne da gidan ba kowa ma ne kuke ba damu ma da damu kowa ta abubuwa da ga za a ko ba ta ji ke badariya waya ana kiran ki ne za mutane eh ina zuwa Ina za su ba su hakimin da zuwa ba mutane a inda ba su ke ma za ki tashi ki gida ni matsayin mu ne kawai wallahi na wannan an fa ai renin wayo ne ma da renin hankali eh da Allah an lati wani harkar talauci ko ya din ma za a ji don mutane su zo su sha Okay. Allah. Jira Allah. duba yo bi san sa ai ban ma rababbiya ce haba da Allah harkar talauci ai ban ma ba za a aje mai kyau a gida ba sai rababbe hmm. ke ma dai kya faɗa ramu da duk kin san duk namijin da bai sami mace bai samu sakarya to ƙarshen talauci ya ƙare a gidanta irin wulakancin duk kun zuba da abin aiba ana saboda samun guri kyakin da samun waje to ke ma bi isa biki sakon tuna mijinki don da dukiyar baban ya dogara ba da dukiyar sa yake aiki ba ko ke bi san mijin naki ma yaron baban mu bane yaron baban ku ne amma aiki yake ana biyan shi ko domin bace ma zaune bane shi kada Allah ku tashi mu tafi Thank you. kinsa gidansa musamman kai da za ka tafi kwatano saboda daga na ya dawo daga banki duka kowa zan sallame shi don ya tafi inda na aiki ku a san a sai kai ina fatan dai wannan takarda na baka ta wajen minista ka tana wajen gabo? ko? Eh, shi tana saboda haka kai kuma mai tafiya kwatano daga na samu na sallame ku ko da asuba yau kai kokari ka tafi sai ka bi gidan gona ka ebo suka kaji a hada sai a kai masa ba gane ko a raina allah ka dawo lafiya kuna yanka kace kace haka alaji lafiya kenan da aka yi akwai me ke faruwa haka na je banki na dawo da mota sai na tarar kan hanya an jera wasu balalluka a bakin titi to jera balalluka nan da aka yi sai na tsaya zan dan ture waɗansu nan wuce wallahi na tsaya kenan sai yan fashi da makami suka zo ɗaya ya ɗora bindiga a gindin kunne na ce ko ba da kuɗi ko a raina saboda haka suka karɓi makwalli suka bude but suka ɗau kudin nan ya aka suka san da kudin kuma wani ba sani ba alhamdulillah gara da allah ya sama ba su taba lafiyar ka tun da dai kudi ne wannan ɗan ƙaramin kudi ya bata ba damu allah ya kiyaye gaba ka yi sa ma da wasu taba lafiyar ka ba babu dai wani rauni ko? ba ba su taba lafiyar sai ka samu ka je gida ka dan huta ba za a dan kai rikon wajen yan sanda ba da jikuwa ba babu kakada mu karkada mu ka je ka huta ni zan san abin da zan yi insha Allah na gode je ka huta da ban mamaki wai a ce yan fashi sun tare mutum amma ko ciwo ba a jikinsa wato ta alhaji mu don kar faɗa ne kuma a ga kamar ko da biyu muke faɗa amma abun nan abun dubawa ne da mamaki a ce yan fashi sun tare mutum karin gugarsa ko kaɗan bai canza ba kuma yadda ya tafi da hularsa irin karanta haka ya dawo da ita sai gumi a goshi gumi ina fa gumi ai tsayawa ya a waje ya yayyafa ruwa tukuna ya shigo ba mamaki wallahi kaso abin ka ya fi ka dabara ta yi jimana kun san wani abu ba na san irin wannan sai gunguru kowa ya shiga titinsa kuna kuna jina ko dukkan ku ba wanda ya wuce kansa ko ni nan bai wuce haka ya fara kaina ba bai dama idan dai a duba a duba me a duba gaskiya alhaji ba na son sake jin ruwan wannan tsibin goma nan ko karan ubangiji Allah ya wuce zuciyarka kowa ya tashi fita ba ku fita ku ba to alhamdulillah na so ka na rigima ba kuma <laughs> Allah ya sauki amina wa da lafiya ko ya kai to Allah abin da sa da ka shi dai a harkar ta rayuwa hakuri take so kuma ina da bukatar baka wata shawara ta musamman dangane da waɗannan abubuwa da suke ta faruwa wato akwai wasu bayan allah da suka zo daga sudan wayannan mutanen wato in har allah ya sa ka amince na wajen wajensu to za a samu taimako ba karamin taimako ba daga wurinsu kuma insha allahu dukkanin irin wannan abubuwa da suke ta faruwa to za su kawo za a samu zaman lafiya kuma cikin ikon Allah haka to ai wannan dole godiya saboda kaunaka shi ne zai tuna da kai wani alheri ya faru hmm. ya waiwaye ka haka Shi yaushe suka zo a ina zaton sun samu kaman akalla sati guda ma da zuwa haka to kuma a ina suke a nan cikin garin suke sun sauka ne baki ne kuma Allah ya nufa na samu saduwa da su na fahimci kuma yadda suke to ina ganin a yanzu mai kasa gwiwa ba bari in shiga fito sai mu alhamdulillah eh. ba da samu ai da wasu ran ciwa ciwa garin nan idan ka wajen mota kenan to ba Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. وكلتها وكلتها مرحبا بك بسم الله مرحبا بك عافية عافية عافية في عشرة كل تقرير هذا بعد أنت يتدعون الدعاء ولهذا على هذا الامر الحمد لله زعي آه، الدعاء دعاء ما شاء الله تفضل يا شارع مسلتيا مسلتيا هيا هيا مسلتيا مسلتيا مسلتيا هيا محيو لا لي لا لي حي محيو مرحبا بك يا محبة مرحبا بك يا محبة هيا محيا وآتيا dama dai abinda ya kawo mu نعم shi wannan abokina ne a ta ma dai dan uwana ne sunansa alhaji na Allah kuma na kawo shi ne saboda a taimaka masa da wasu 'yan lakunkuna lakani saboda dukiyar mutane da take hannunsa san abin sai da taimako kuma a takaice a dai samu a samu zaman lafiya to shi sa na kawo shi don a taimaka masa kamar yadda aka saba yi wa jama'a haƙon masha Allah آه يا شريف هذا تقرور قان فيها قلخ نعم بأدخ ليسخ دعام نعم ليسخ خذة نعم ليسخ شرافة نعم في مقاريف صليبة هذا أمر صحيح <laughs> لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم شريف وأكبر عليه وإذا بغبار قد سارا وألا قصد الأقدار والمال عليه الطعام والشراب صحيحا تبارك الله والأمر الحمد لله الحمد لله تأثر عليه الحمد لله ما كان wanda sharif ya na faɗi yanzu shine ya yi magana inda ku kun taho wurin sharif namu Mm. Ah, alhamdulillah alhamdulillah to eh, abu wanda ana yin shi ana hada wanda abu wanda ya zo da shi wurin sharif mm. ah, Allah yana karfa ne addu'a na sharif guda da guda da guda da ba <coughs> kama ko kuna haduwa da yawa da yawa kuna yi addu'a za ka yi shi haka haka ba zai karfi sharif sharif yana yi kusa da wuri iko Allah eh. mm. to shi ne akwai wani abu wanda muna ana a eh oh oh, oh sarki hausa ce ba mm. ka san abin ai eh eh, eh. muna ne mu akwai eh, wato rahane kenan mm. eh wala wala to ido ba dai ganshi ido ba shi dai ganshi magana da shi na yi magana da shi ne za yi shi kome za tafi daidai tafi daidai to shi ne muna akwai abu wanda su muna yi bashi mm, mm, mm. sharif taimako shi ne ya zuwa ya yi sha kaskan eh, eh. to kuma kuna iya kawo shi abubuwan da za ku kawo shi a zo a hada shi an shi na rafa ne ne ina ganin Allah ga wata wala ko mu sai mu a faɗa abin da za a bana sai mu bayar kurin abu je duk kayan da za a siya sai a siya ko kwarai kuwa na'am ashari ah hikullin lafsi a mekan jabat a kullum نعم na'am na'am na'am من بإتقاء الأكيه <laughs> إيديتولا بالنجار وأستلوا له لا هذا الأمر نيجيريا صدقة الجارية صدقة الجارية إيه، ببارك شيخ أحمد تجاري ولي إلا إذا رحمة الله اللهم آمين خمسون ألف ألفون خمسون ألف لا سجل إلى عشرة صدقة الجارية ما شاء الله ما شاء الله to za a yi shi sadaka mm. babu komai alhamdulillah ya san komai babu abin da na so eh, eh, eh, a kawo shi dubu hamsin kalas kalas hmm? Hmm? to dubu hamsin na naira ko hmm. naira kwarai kwaye ai ko dai da yake ban taba zuwa ba mu dai malamai a nan abin sadaka da ake bayarwa dubu ɗaya ne ɗari biyar ya kai ɗari hamsin wani ma ashirin alajin allah idan a ɗan tsaye ya gara gaban nan ko amma abin da tafi dubu hamsin a ya zama ciniki alajin allah kar ka ba mu kunya mana a ai magana kunya sai dai ka a kuma nan bayar da so manoma da ke sanya banya za abin da za a yi na bar ku lafiya don allah ainihin gaisuwa wajen sharu wailaka Allah ya isa alaina Allah kai ma wailaka Allah kula da fata akuya ka Allah ya isa me ta ka janyo mana wannan mutumin banza matsayacin matsolamin baya ban ruwa domin ya ɗauka cewa ma inda ya gadi an irin wannan na ɗauka cewa zai yarda a larabcin nan fa ba zai tashi a banza ba dole kai wani abu Allah wallahi dan duk jawabi da muka ta yi daga kakale kakale don murya na nema ta abin a'a ina zuwa aiki ɗaya kai larabci kaɗai kai da na koma da hausa in yi larabci in yi hausa ka fitar da mu kwana ka fitar da mu kwana ba shi ai gurasa da da da sharu ya dinga ci nan nan ya take kawo ban ba da kuɗi ba to to shikenan kwaya ga ko kuwa to na aka sa gaba fitar a samo mai maiko shi ne kana kuma yin irin wannan ba sun ka fitar da ba ka hana mu fita a gari kai hakuri tun ana san mota ta da jiki ba kauran jiki shine arziki ba kai ma ga kai inda kake ba <laughs> yanzu ya baya ce ka aje dabba ko ko ko fanke ke baka da shi to sharu a tashi sharu a tashi madalla wai mota ka da shi aiki ke a gaskiya eh. ka so ka bar da ni yanzu wannan sai riki za ba ya ranin mutunci ah, to ba sai ka tashi ka nuna mun ba to a wannan da doma daman kai ka wata in ka kawo man canjin ka abin nan ana yaya eh ko kana nufin za ka yi wani abu ne Maryam yaya me kike yi waya tana ta buga ba ki dauka ba ke ni na dauka ma sallah kike <laughs> ah, da abinda kika dafa ne zai ci kawai ni yau ba lafiya miki ba ka zo alhamdulillah a'a ah. <laughs> ah, kin kinga ni ba zan siyo miki kayan zaki ba kin fiye son wai ke ice cream wani wani abinda kawai miki alkawari zan siyo miki fruits kina son lemu da ayaba da abarba da magwana kin ga da ma apple yes <laughs> ok a ke za ki faɗa abin da ya girka yau ke za ki faɗa ƙwarai da gaske so ke zai yake kwanta <laughs>

shi kansa alhajin zai karbi kuɗi ai sai ya bi tsari ba haka ake fidda kuɗi ba tare da ƙa'ida ba kaga Allah in za ka bani ka bani kawai yanzu sai na zo na ce sai na wani tsare-tsare ka bani bangaren za ka bani ka bani eh. ba za ka bani ba kenan <laughs> to wai ka taɓa ganin an yi haka ko a garin ka baka ba ba daman na fuskanci ka riga ka mallaki alhaji komai komai zai yi sai ya ce na Allah na Allah ka manta lokacin da ka zo daga kauye dai ka zo cikin kirci da dauda kawai ni yanzu zaka ce ba za ka bani ba to me kake nufi banza ɗan kauye kawai yi kenan wallahi abin da faru ne ya yi sun yi sun cikin mutum ce ne yawan ce musu komai ba abu ɗaya da nan lura da shi kawai abin da sabon kula su saboda idan mutum yana cikin jahilci in ka biya masu sai ka zama jahilai gaba ɗaya shi yasa da ni magana kin san kamar yadda aka ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake ko ba haka ba yadda ya ga mutum yana abu irin tarbiyyar da ya samu kenan wato da ake ce kawo kuka gidan mutuwa ni da allah sa zan gaya miki irin abubuwan da suka rika samu na da kin yi mamaki to don bana son taya miki da hankali shi sa nake ja bakina baki na in kawai amma dai ki kara hakuri eh? mu je ki fito min da takalmi na zan je wajen wannan abin ina ba gajiya lafiya lau lafiya kalau kuna nan kalau madalla sani wadai na ce zan leƙo mu dan gaggaisa mm, sani eh, je dai mai gidan na nan mm, yana nan mm,

to kuma da magana da mana take ta damuna Allah sarki wallahi nake so in zo in maka bayani haka tun kan alhaji ya dawo ka san halin mutumin namu sai <laughs> hakuri wallahi ba da shi lafiya amin ya rabi wallahi maganar wa'annan kuɗi ne da ibani to kawo maka dubu saba'in da biyar ɗin nan to kuma na ɗauka ne amfani da su wallahi to kuma har yanzu kuɗin ba su samu ba to nake so dai in sai da yan gwalagwalai na hmm. in samu in kawo maka kuɗa shi sa na ce bari in biyo in zo in maka bayani kada ya faɗo ba zata in zo ba a kawo kuɗin da wuri ba da allah a dai ɗan haƙuri kan a kawo to hmm. hajiya an ce wai ba za ka yi wuta da ɗan sannan kai magani ba hmm. ke uwa ce a gare mu eh kwarai to maganar kudi ya riga ya mun zancen dubu saba'in da biyar mm, mm. amma da abin da nake so da ke in Allah da shi lafiya mm. ko ya tambaye ki kawai ki ce kin bani a'a ai haka ba eh, wani ikon Allah o eh. o oh, oh. za a dai biya kawai ba ikon eh, Allah madalla to an ji koma to bare badariya

Allah mai kuke bukata ba wani abu da muke bukata ranka kawai muke so mu ce abinda nake roƙon ku shi duk irin da kuke so kuɗi ko mota ko zama mu ba abin da ya kani kenan ba kaji an biya mu ne kawai mu kashe ka kuma abin da ya kama shi zai ba ma bukatar komai naka Allah imana yanzu abin da nake so da kai magana ɗaya zan gaya ma ka faɗa abin da za a gaya mata na wasiya ta ka ta ƙarshe don yanzu ba abin da za mu jira illa mu kashe ka mu fita. Muhammadu Alaihi الا الله محمد رسول ka na a wurin ku Allah ku ku ni kuma ba da oga ina ganin abu ne kan saboda za mu taɓa ta lokaci akan abu wannan zai ɗaya shi za mu za mu taɓa ta akan sa dakata ya roƙi akuwa guda ɗaya za mu bar shi tun da ni na tambaye shi yanzu abin da za a yi ka sa shi a gaba ya je alwala ya zo ya sallah tazo tazo raka shi ya sammai da sai mai komai mai kowa mai yadda ya so kan wanda ya so ko ana so ko ba a so ina roƙonka domin albarka annabinka muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka fadda ni daga cikin wannan mummunan gangi ka tseratar da ni da iyali domin rahamaka domin isa annabinka muhammad sallallahu alaihi wasallama da mala'ikunka الفاتحة in ka gama ko ka tashi kaga wannan a kyale shi na canza shawara su ga wannan sai ba mu ga ta shafi nan wuce a za a kuma mun karɓi kuɗi an yi aiki da su kuma ka zo ka ce ka canza shawara shiga hankalinka kaji ku kaza ci ba mu da sauran imani na yanzu da yanka shi su abin da ake nuna muku kenan gashi ne ya duk ya dame mu da surutu ku yawa ke ba na san kamar yadda kuka yi shawarar kuma ba na kwashi Allah ya saka muku da alheri kuma ubangiji ya zai tare da shi shi sa'a الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خير البرية محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم لا نقول مكة Yeah. طيب، shugabancin ya wannan ba shi ne kaje lahira ka ga jikin alhaji ya yi tsanani ya kamata a koma asibitin nan haka ne mustapha ne ma zaman nashi a gida ban ga amfaninsa ba gara a kai shi asibitin kun tara magana asibitin ku je dai ku nemo na allah a nemo min na allah shi kan baba ya rika magana na allah na allah ke a mai da ka asibiti shi ne fi sauki je dai a nemo na allah a nemo mun na Allah mustapha ya kamata ka je ka duba ka gani ko ya damu ka je ka duba ka kira shi to dukkanin mun san dai ba mu da yanzu gashi alhaji ya kwanta ba shi da lafiya wato idan ya mutu ya zama wajibi ga kowannen mu ya danne dukiyar da ke hannunsa don ba za mu yadda a ci gari da mu kama kuturin bawa ba kuna ji wannan magana ta ka alaisa na haka take don ba zai yi ba mu tashi a tutar babu ya zama ya zama tilas mu magana da ka faɗa saboda da mu aka nemi dukiyar aka kuma tara ta ko ba gaskiya bane ba wannan haka yake ko tantawa babu ni kaina abin da ya dace ke kunga wallahi a kan ci mana alhaji ba zan ce sai dai a hauri mun gafiya a faduwa na bera ba sai dai ce a hauri mun doki watakila a faduwa na rago ba yadda za a yi mutumin da ya ɗauki wahalhalinmu ya zauna da mu a dalilinsa muka yi arziki muka samu wadata mu ci amanarsa tun yana raye ma bai mutu ni a gurina wallahi ba zan ɗan ɓandararsa ba ɗaya kenan na biyu kuma duk mutumin da a cikin ku ya ɗauki kwabo nasa in sun je gaban shara sun kai ƙara zan yi shida domin na san duk abin da muke da shi wannan ya cin amana ne dama na san kai za ka kawo mani cikas a wannan al'amarin kaga alai sani alai kabiru mutum ko biyu mu ko mutum kare zuwa na famu mu dai kan bakan kan da muke wallahi ba za mu canza ba wallahi sam ba za mu canza ba ba wanda ya sai hana mu yin abin da muke so wannan shine wani shakulatin bangaro ungali ta ga mushen mota ko ku ba abinda nake ko ku son zuciya ku ba zan ci amana ba ba za a haɗa kai da ni da a ci amana ba kuma wallahi rigima daga na habbin lallan tsandan sai dai mu ai mu abin kunya ne rigima da kai yadda ungulu ta ga mushen mota to ita ma wata ta tabbata za a gana ta. Ni rigima da shi mu ce mun yi dawa kana ganin mutum kamar jikakken tsuman da aka ɗauko daga ruwa da lafiya me yake faruwa mustapha ai kana fita ka tafi kiran na allah baban kare ya halinsa allah ya ji kan alhaji allah ya sa sai na sana da nura a cikin ajiya abun mamaki lokacin da na je ofis sai na tarar da manya-manya yaran alhaji wai sun taru suna yin tunanin yaya za a yi a danne kudinsa tun da bai da lafiya amma wanda muke zargi na allah din nan ne kadai a cikin ya nuna cewa shi bai amince da haka ba dama hausa sun ce ana zaton wuta a makera a masaka ba ya kamata a ɗauke alhaji a kira na allah a roƙe shi gafara to hajiya bilki a kira kirawo shi ɗin a zo a roƙe shi gafara ya samu a aje a jana'iza ka je ciki suna ciki suna haka da shi shiga da ita kansa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. dari sannan da zuwa alhaji allah ya masa rasuwa alhaji ya rasu allah ya ji kansa allah sa ya huta allah sa can tafi Badariya ina fatan abin da muka yi za ki yafi mana. Allah sarki. Babu komai. Allah ya gafarce mu gaba ɗaya.

alai kabiru ba alai kabiru na alai kabiru da yawa wani abu alai kabiru da yawa amma a ai alai kabiru kai kadai ne ko shi ne alai kabiru dama kai muke nema Allah waye alai sani kuma dan ne kana kabura na kama da sanin ai ba da bane sanin ka alai sani can wani yanzu yalla bai ai maganar wato wani musu da jayayya bai taso ba bari gabatar maka da kanmu ni suna na alhaji na Allah wannan sunan sa alhaji sami wannan sunan sa alhaji kabiru wannan bakin kuma alhaji awwal kai da basrari amma dai ka bari a tambaye ni ko yawa dan Allah cikin gobe muna son ganin ku a headquarters yalla bai mu ya hada mu da wai fara maganar da din mu ita maka sana'a let's go ba wani abari ciki da Allah ya yi ba ta mu ko

na kyautu na musu so yanzu shi mustapha ta ba zai adam zai da hayaniya da neman kuɗi da neman duniya da ƙin Allah da kaucewa abinda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ke dai yan zuwan da abin da ya fara shi kenan a ba an masura ina masu bukatar kofofi da tagogin goron ruwa